da alkhairi sabani ban saurayi sam ki mamaki da gani na cikin sabon yanayi gona kin wuce wasa komai kika ce zare ki cikin raina ki zauna da na ka